a goma ga watan satumba shekara ta ɗaya kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu shugaban kasar nijar bazum muhammed ya kai ziyarar aiki ta kwanaki biyu a jihar talabere inda ya isa don gane ma idanuwan shi yadda ayyukan barashi da kan daji ke tafiya karin haske a cikin labarin mutum hamsin aka gano ɗauke da cutar kwalara a asibitin buza hudu daga cikinsu sun riga mu mai kula da sadarwa na likitan na ɗauke da cikakkun bayanai a rahoton namu na musamman zai ku ji tsokacin da magatakardar gwamnatin katsina ya yi a game da batun tsaro tsakanin katsina da jihar maradi masu mu barkanmu da sake saduwa shugaban ƙasar nijar bazum muhammed ya soma wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu a jihar talabere shugaban kasa zai isa gundumar anzuru don ya kara jaddada goyon bayan shi ga 'yan kasar baki daya a game da matsalar tsaro da ke damun al'ummar ɗazu da sahe shugaban kasa bazin muhammed ya ji gane ma idanuwan shi yadda ayyukan ba da shi ke gudana himed hafi ɗaya daga cikin masu jagorancin ayyukan ya ma wakilinmu na musamman asma na shina ƙarin bayani de Wutar lantarkin da ake aiki ga wurin da kuma gine-ginen na fitowa daga tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawata tara don wadatar da wurin da makamashi domin fuskantar daukewar wuta. Game da tashar kula da gine-ginen ana buƙatar miliyan guda da rabi na mita cube madatsar ruwa mai ruwa biyu ce ma'ana madatsa ce ta kankare da madatsun ruwa. Muna da mita cube na kankare dubu ɗari hudu da za a zuba cikin shekaru uku kuma madatsun ruwa kimanin miliyan hudu da ɗari biyar na mita kib. Digiɗin tana da tsan kilomita takwas daga madatsar kankaran. Madatsar kankaran na da tsan kilomita guda. Ga cibiyar dam ɗin muna da tashar samar da wutar lantarki da za ta taimaka wajen samar da megawatt 130 tare da samar a kowace shekara gigawatt 630. 130 MW avec une production annuelle de 630 GWh. A ƙasar Nijar a shekara ta 2020 fiye da makarantu 300 ne suka rahe dalilin matsalar rashin tsaro wanda ya raunana kusan 22,000 na yara kamar yadda wata sanarwa ta kungiyar UNICEF reshen Nijar ta bayyana. Jihohin Tilaberi, Tawa da Difa su ne abin ya fi shafa. Kungiyar ta UNICEF reshen Nijar ta kara da cewa ta tallafa ma fiye da yara 176 da al'amar rashin tsaron ya shafa a bangaren cigaba da karatunsu. kamar yadda sanarwar ta bayyana. idan aka kai farmaki al'ummar yankin na ƙaura su bar wuraren nasu haka zalika makarantun ma ana sake musu wuri kamar yadda abdullahi sani daraktan jiha na ilimi a jihar difa ya bayyana misali a barwa da al'umma suka koma a kwanakin baya an ɗauki matakai don ganin cewa 'yan makaranta sun koma karatu a ranakun da gwamnati ya ƙayyade. Kyade Abdullahi Sani a cikin firarsu da Gudi Abdurrahman. bamu da wani adadi mai girma na makarantun da aka rufe idan aka kwatanta da sauran yankuna kamar Tullaberi, waɗanda aka rufe dalilin matsalar tsaro wajen kusan bulabirim ne, kuma daga wancan ɓangare 'yan wasu daga ciki na da nasaba da rashin ciyayi. Abin da ya sa mutane suka ƙaura, idan ba haka ba sauran makarantu kuma an samu hari mutane suna ƙaura, makarantu ana sake musu wuri bisa wasu sansanoni sai a tattara yara wani lokaci tare da iyayensu game da dawowar mutanen da suka kaura na cikin gida na barwa insha Allah yara za su shiga waɗannan makarantu biyu ana ci gaba da ɗaukar dukkan matakai tare da ƙoƙarin gwamnati da abokan hulɗa game da sauran ƙananan hukumomi haka za mu a ranar tara ga watan satumba shekara ta 2021 a asibitin buza da ke jihar tawa an yi rajistan mutum hamsin ɗauke da cutar kwalara a cikin su mutum hudu sun rasu alhali a farkon watan na satumba mutum tara ne kawai ke dauke da cutar inda daya ya riga mu mamman sani mai kula da sadarwa asibitin na buza ya yi tsokaci kan yadda cutar take bazuwa nan da nan a cikin firarsu da sanusi asman dangance da wannan ciwo na gudana da amai da yawan zunan gunduma buza a jimilice dai a ranar tara ga watan Septamba mun samu mutum hamsin wanda suka kamu da wannan ciwo cikin hamsin kin nan hudu sun rasa rayukansu dangance da wannan ciwo sha tara kuma an yi musu magani sun samu sauki an sallame su daga gidan likita a yanzu muna da mutum 27 wanda annan ana yi musu magani kuma ana ganin dai da sauki asibitin tasawa da ke jihar maradi na fama da matsalar rashin na'ura ta yin radiyo ministan kiwon lahiya da ya kai ziyarar aiki a garin ya bayyana cewar gwamnati ta keɓe kaso na musamman a cikin kasafin kuɗin ƙasa na bana domin sai na'urori goma sha ɗaya inda ɗaya aka keɓe ta domin asibitin ga dai dr idi ilyasu mai nasara a cikin firarsu da saidu sanke akwai kurakurai waɗanda mun ka gano za a ɗauka matakai saboda a ciwo kansu akwai matsala radio da babu babba wannan an yi programmenta akwai wata gidauniya da gwamnati ya aza wadda za ta sayan radio wajen goma sha ɗaya na departaman goma sha ɗaya da ikon allah wannan radio da ta zo za a kawo ta nan ne abubuwa dai ƙanana duk waɗanda ana iya gyara su za a gyara su duka cikin nijar babu wani ofital da disra wanda ya kai girman na tasawa saboda can dama akwai wata cibiya babba asibiti wadda da murgayi gaki ya kawa yanzu an ka game ta da waccan ta gwamnati sai ta zamanto ta dar waɗancan obito da district wanga kamar abun alfahari ne ma ga mutanen ƙasar tasawa yau har a ce har aikin koda ta maza ana yi nan ne abinda daga maradi sai ya mai gashi nan cikin district tunda babu wani district bayan wannan inda ake irin wannan aikin koda kusan mata talatin masu taimaka ma jami'an kiwon lahiya na ƙauyuka dama ne suka samu horo tsawon kwanaki biyu a balle yara kan hanyoyin sa sarari tsakanin haihuwa a ƙarshen zaman taron ya kamata matan su isar da abin da suka koya zuwa ga sauran uwan nasu mata na yankuna abokin aikin musidi sidi abdul ya yi fira da wasu daga cikinsu ga kuma abin da suke cewa Mun zo kwatanta ma matan anguwa masu taimakawa a gidajen likita kaka za su iya yin allurai da ɗaukar magungunan sanya sarari tsakanin aihuwa saboda mun jima da muke yin wannan aikin a cikin karkara. Muna tara jama'a don tattaunawa da su bisa kan hutu da kwatanta musu abin da ya kama a balle yara. Wanda muke fahimtar da su haka muke so su yi a cikin ƙauyukan su. Wannan taron wayar da kan da aka muna don kwatanta mana ne yadda ake sanya sarari tsakanin aihuwa kuma ta yadda za mu iya kare kanmu da kanmu da bai kai ba sai mun je gidajen likita. sun katamta muna yaya za mu iya yin allurai ma mata tun bara suka fara muna yanzu kuma sun zo saboda su yi muna jarrabawa mace goma sha biyar suka ci nasara sai Allah ya sa kuma muna cikin waɗanda suka samu. A 'yan kwanakin baya-bayan nan ruwan sama sun ɗauke a gundumar kunne. wannan kuma ba karamar barazana ba ce ga albarkatun noma in ji manoman haka zalika miyagun kwari sun bujiro magonakan da dama kamar yadda ibrahim gusha shugaban ma'aikatar gidan gona shida ma asuman musa arzika lallai da mana bana duka ci maka tamu dai alhamdulillahi tana tafiya daidai yau ya kai wajen kusan kwana goma inda ruwa suka mu tsaye to wannan tsayuwar ruwan yana iya kawo mu cikas saboda kaga da shi haci wanda da ya sha ya hudda kano murzana tana nan ta fara mishi aiki to kuma akwai sauran cimaka wadda ta taso ta yi kumshi wata bata ida hudda kai ba kaga wannan idan ruwa ya tsaya akwai matsala gare su ga bayanin da muka samu dai in ka dauka wajen su masallata dagar ka har ya kai wajen su dubi su cerasa su bulke tabani duka na inda ke da tudannin nan haccan ma arewa wajen su uh, folakam din nan a naurin ta fara bullawa murzana to lalle gaskiya sai in ce ba ta da mataki tunda matakin da ke da kwai akwai wasu kwari da ake saka mata wanda take su ne ke bi suna canye ta ciki cikin karan nan domin ko an hesa hesa maganin bai samu ya kai ga ta. a gaya makiyaye ne suka samu horo kan muhimmancin yi ma manya da kananan dabbobi shoshawar rigakafi a satin da ya shige ma'anar yin wannan shoshawar ita ce yi rigakafin manyan cututtuka guda biyu da ke addabar dabbobi Dr. Haruna Muhammadu kwarar likitan dabba ya bayyana ma fadal Alu muhimmancin wannan shoshawar. yau zakon da muka yi don saboda mu yi magana biskan kiwo mu tattauna da makiyaya biskan cututtuka na dabbobi na harko shine cutar kananan dabbobi wanda ake ce ma zagau cuta ce wadda kananan dabbobi kamar raguna da awaki take kama in ta shiga cikin dabbobi tana iya kashe dabbobi da yawa don shi ne mun ka zo mu waye mutane kai biska ga cuta ya za mu mu kare dabbobin mu da wannan cuta na biyu kuma shine cutan manyan dabbobi kamar su shanu wanda ake ce ma cutan huhu makiyaya da yawa sun san shi ma cuta ce wadda a cikin lokaci kaɗan tana iya ɓanna da yawa kenan ya kamata a ce mun kare dabbobinmu da waɗannan cututtuka don shi ne mun ka zo mu waye mu mutanen ga kai bis waɗannan cuta biyu ba wannan akwai shaida da ake hidda ma ƙananan dabbobi bayan an musu allurar rigakafi na cutar zagau don a tabbata da an mata allurar zagau A cikin tsare-tsaren wasanni na share fage na kumbular Afirka, wasan farko zai hada aisha gendarmerie ta niger da messenger fc ta burundi gobe subdu a hilin wasa janar sai kunce na birnin yamai dankaɗe da rairaye na zakulo kasashen da za su shiga karon farko na gasar an gudanar da shi ne a kayar kasar egypt a ranar juma'a 31 ga watan augustin da ya gabata za a gudanar da maimacin wasannin a ranakun 17 da 18 na wannan watan. yanzu kuma sai rahoton na musamman bayan an kwashe lokaci mai tsawo ana zargin su da cewar ba su barkata komai ba a game da yaƙi da 'yan bindiga da suke kai ma al'ummar katsina a najeriya da maraɗi hari shugabannin gwamnatin katsina sun sauya salo a cewar magatakardan gwamnatin yau da 'yan kwanaki da suka gabata sun ɗauki ƙwararrun matakai don kiyaye lafiyar al'ummar da ga dai dr mustapha inuwa a cikin firarsu da muhammad mamman dama irin waɗannan halin da ake ciki ba wai faɗa ne da bindiga kaɗai hanya da ake iya kawo su ba. Wani dubarun kokowa da ta'addanci kuke tunani? Ana iya ɗaukar matakan da za su takura ma dukkan wata kafa da wata dama da wayannan 'yan ta'adda suke samu suna yin wannan aiki na ta'addanci misali hanyoyin da suke samun abubuwan da suke hawa wato babura hanyoyin da suke samun man da suke amfani da su hanyoyin ma da muka ɗauka za su shafi hatta hanyoyin da suke samun makamai kuma musamman kasunni da dama a nan da suke samu na daidai sai kai wayannan shanu na sata da suke kaiwa kuma ta nan suke sau abubuwan da suke amfani da su na masarufi rufe to mun sani akwai ɓata gari a cikin al'umma waɗanda za ka ga suke ɗaukar kayayyaki kamar kayan abinci irin su burodi suna kai musu su mai da sauransu to waɗanda matakan da aka ɗauka duk wani wanda ma aka kama da irin wannan to shi ma za a ɗauke shi matsayin ɗan ta'adda a yanzu muna da labarin cewa suna ba matansu wayoyi su kawo musu inda ake caji su musu caji akwai ma matar da aka samu da harsashi cikin kwarya? kamar ta ɗauko tallan nono saboda baburan da suke amfani da su babu kuma sannan akwai jami'an tsaro yaya hulɗar mu'amala take tsakanin sojojin ƙasashen biyu in ba ku manta ba ai gwamnan mu ya zo na har sau biyu kuma akwai wasu da ya zo da wasu sauran gwamnoni na sokoto na zafaran wannan muna nan ana yi kuma sojoji daga jamhuriyar nijar suna shiga najeriya suna taimakawa ana taro tsakanin sojoji da sojoji da sauran jami'an tsaro kuma suna sa ido musamman akan abubuwan da ke shigowa ta harkar makamai da albarusai wanda mafi yawansu dama suna kwararowa ne ta nijar waɗanda suke juya daga wajen libya da sauran kasashe da ke makwabtaka da wannan kasashe namu so akwai kyakkyawan fahimta da haɗin kai kuma magana gaskiya muna godiya da irin yadda sojoji musamman na nijar suke ba da gudunma musamman a yankin mu da ke wajen jibiya da kuma wani bangare na zamfara da sokoto. nan muka zo karshen labarin na sashen hausa a yanzu kuma sai sari hadiza hassan ɗauke labarin na sashen zabarmanci ai saurari lafiya masu